kiyashi na ina an kai kuma yau ina an kai yau yau ka ai ka san sana'a goma maganin kwana rana eh. yau kidin tamshi zanina kidin tamshe gidan sarki ba Ujurgo kullum ba ka rabuwa da harkokin ga. Ya harkokin ga? Ka dai kiɗi. Eh. Ka dai kiɗin abin ga. Dan kama ko? Kama. Eh. Ka yi ɗan ba shirwa. Yaushe ne ɗan ba shirwa? Ɗan gambara ne. Ka yi ɗan gambara. Eh. Ka yi ɗan ba yau Yaushe ne ɗan ba shirwa? Eh? duk baka ci nasara ba yanzu kuma kana ci ka koma kiɗin taushe to ban zuwa in kiɗin taushe koko wajen gada ka ganawa talakawa na karuwa yanzu ka sarki na a bani doki to wallahi bari in faɗa ma gaskiya wallahi sarki na ƙarme ka to ce ƙarme ne wallahi sarki na ina shin su garwa sun kai su sun hita sun hita to wai shi karɓar dinki ita tana wani abu ita ka karɓar dinkin ga to baka san yanayin mata ba kai dama ba ni son in bar gida ta ke ku taho ku tsaya gida haɗin dawo to ina da ana haka dai wai zai na ina da ka yayin yanzu wanda irin na ne kashe. kiki za ni na cikin ko koko ba ni kuma dai tun da ka jira ma yanzu a hausa na ji dama mai min da kuma yi min da ciyo to an zai an buge maka baki ka komo kuma yi min da ciyo to to an zai na kai wani wuri za ka yi gidan sarkin tarme za na wurin kiɗin kuma yi maka kashi sarki ya daure ka ke ka haɗu sai ne ma kuce sarki ya yanke to wallahi sarki ko ba a zo wanda bai ji bari ba wallahi yana to bari ne zo ta inji ko kada ke ke iya kan mu gani in mun ke ni kan ban zuwa aya kuciya dama ni ban ga dan kama ba ban gadi dan gambara ba ban ko in ba kiɗin tamshi ni gada kakan sarkin talmai na yanzu kwaddasa ya ba hamshaki doki to ni ko in bi sarsala in bi sau in tafi shi wanga na yanzu ya bani bai baka doki bai baka doki bai baka to a kashe ni wallahi ba ni son in ni kulle harka kullum ba to ai ga sunan ga sunan ku in ja ku taho in dan waka ta ku in ta yi daɗi ga dangalin maza ma kai tarmai kai wajen kwanta tashi ka tashi ka koma da ka samu magini kajiya ka gina turke ku ko ku turken doki kuko kira ni ah, ba ah, ba abin da ya na so. doki dole a bani shi inda sarkin tarmaina to sai ka dawo Allah shi ma zaya sarki idan kana rangadi shi wa ne duniya ta ai hawan zamboni har zamboni ba mai tsawon kunnuwa mu doki eh? ni kawo shi gidan da ni gida ni darme ai yanzu ashe yana shi ka hawan kilisa ko wallahi to ka san ashe bai hawan kilisa ga ku ko da ban bi gaskiya ba eh? arziki shi na taka yanzu mun taka arziki ba mun taka shi an gyara ku amma ni ban ga yarima ba a to yarima ta yarima eh! sarkin wada ina yarima ya shiga ga yarima na ga yarima yarima eh! zanna ya ji wani. Yari ba lahiya kake? Allah ya nuna mini ka hau kujerar nan ka jiya. Yarima. Salamu alaikum. Yarima ho. Amin wa alaikum. Salamu alaikum. Yarima. Allah shi ruha ma asiri. Yarima ho. Allah shi taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Yarima. Kike magana. Yarima ho. To ku tashi. Wajen kwata sa. na shi ko da dai yawan kun ardo ni ammo bangaru gawa ne daga ce daru to ai sai a tafi a ba gojirgo me ba gojirgo na karfe a doki doki gojirgo doki eh. doki aka tsaya ka tsaya tsaya eh, yarima ya faru ya faru tsaya ka eh, ya faru a ah, ah, ko ya bata a ah, ya bata a ce bai ba kana jin tana ce mai eh, kunne to kare kare ne haka ba godir kuma abun yanzu hadda zagin tiyana hadda tiya wato hani baka banni ba sai ka tsace ni wallahi ranka ai eh, waka ce ni kai ai waka kake zagin ɗan sarakai gojirgo? Ran kai eh, ya rima wallahi cewa ɗaya ni ba ni ko kai ni ka nufi ba don Allah ran kai. Eh. A'a eh? wato ni kam kuma na ji har kana zage-zage kana cewa wai ciki to nuna faɗa mini mutumin da ke cin mara ɗari bakwai nan gidan in shi. Bayan ka zagan ka zagi ɗana to faɗa mini mai cin mara ɗari bakwai. Ran kai wannan zaki waka na. zakin waka a ba ka na ko ya ba ci dan sarki a cewa ba shi doki a a yari ma naka eh, wallahi kai kai eh? go jirgo eh lalle ka me maka kake shi ka rade ga kace a ba rokin yaron ga a ba godirgo na ha godirgo zaka hadda ce mu na mu ha sarako abin ga sarakunan fada miki masu mayan kunnuwa ka taba jinna masu mayan kunnuwa suke eh ya fara wannan wannan yaron yaron ba da mai cin mara wannan ka Allah ranka eh ba ba ji kai ba eh hadda mu na ka wuri na ni ka ce malmala dari ko ko ka ce malmala dari ni ce ku ka ce malmala dari wa ka ci wa ka ci so eh? ni ban ce ku ka ci waka ci sai ka hada mana da wa Allah don Allah a gyara magana zamna don Allah ka zamna a gyara magana take har da zamna dai a gyara magana Allah haka ran Allah ya ka ta na ban ka ka gyara ran ka dai ai ni an magani yanzu zan zan sa a kira mini makasan kare su zo ku man maganin ka tunda dai har ya kai kana zaki yari kuma nan gidan sai ka faɗa mai wallahi ni ranka eh ba yari mani kanin ba to haka ne yau kana son gara ba ka da dan da eh haka ce wai ba yari maka kanin ba to da haka ni dan sarki ne wani ne halga arziki na doki barga ba eh. ka ba su mi gida haka ce ka kama kan kuma da lalle magana kana yari ba garan ba kai ni ce mai kunnuwa ba eh, to nuna zan bai 700 nan gidan a shi wai ni wallahi ranka eh wannan zakin waka na zakin waka ake zakin waka dambo ka zage ni ka zagi dana to ba gidan gaba gidan baka rika ba ai ranka eh al'ada ka ji ana cewa laushin waka lawashin waka na nista ana ta eh. inda ka tsaci ya nima Allah ya mutu iko ranka eh, Allah ya nima dai ai hankuri gwanga miki doki kai ba ha ba shi doki ba ba shi doki ba yi zuwa bai yi wa ka baci ta ba a bashi to ka ka ce mana daga ni kaji ka ce mana daga ni kai ka zo ka raka ni dan sarki ba ka bace ba wani abun da kai ka kabace shi don in baka bace rima ba baka ci bacewa kana ba ka bari Allah ya hankuri ranka don Allah ya hankuri ya hankuri ba da Allah tabbata Allah Allah ya ya hankuri Allah eh? ba mu da kai ba mu ni sace ba tashi ba wuri nake ko kuwa yanzu ranka ne al'adar ya sheta an kai don na maka nayi waka na yi al'ada kana ka ce mara 700 da sauran ta hinshi ta hinshi ne mara ni ban ce kai ka mara ba faɗa wanda to sarki ka sarki ina da kace mai na tun mara ni dai wallahi dai ranka eh karangen waka kuna gani ne ko koko ne wada eh? ku bari za su tafi ya da mayan kunne ni. bari su tafi kai ka bara bai kace zuwa nan ranka edo Allah dai in yari mana ana hakuri da zango ka ba mutane guda kai mana da bukatar hadin da ba mu ruwa ranka edo Allah ai hankuri sai an gyara kace za ka tafi a'a eh, to ka bara bai mu sai an gyara kace wani to Allah dai ku mutum ah, sai an gyara ka tafi ai na tafi to mutane wallah in doba ka zan jaki halga arziki ka tawo gidan sarki ka baci ta sarki ka baci sarki kuma ku bai banku ba kuma ba ni ban dai ma ta abin da za ni ba to garo an yi wallahi tallahi kana zama ga gari kai komai dai gashi nan yi ka kai wai to wai kai yanzu ya shi wai maka sai da sarki kana iya magana wallahi magana ne kai saboda ni da ban magana wallahi zan yi da cewa na ka zo ka yi shi magana ko ni wallahi Allah ki bari kwariya ni kan wallahi sai maka mu zama yi wallahi wallahi ina magana gaskiya ka ni kan wallahi sai dai in gidan mu wallahi zan ana ko magana yawa ko ba ko magana yanzu ka je ba irin makaɗan da ka kawo a sabon don makaɗa yanzu eh? ka je mutum ka samu ne maka dan wanduwa maka dan donduwa akwai matuƙa har da maka da zaji ka suna nan sun yawa da karfi yau da tana kuna suka aka kwata karima maka da aka zangin ne maka da ina cewa ta shi duk ga sun sun yawa salamu alaikum maraba maraba maraba an kai dade ya amsa ya amsa ya amsa an kai dade ya amsa ya amsa ran kai dade tsara mun ka kawo nan kai dade ka da ƙaramin da mun kawo ya tira kushi abin da ake da mu mu namiji mu kara kuna roƙon sarki don Allah ya ja mai kunne wai yanzu Allah ya taimake mu wai yanzu zari shi kai abin ku ya yi tambara dan kama na eh? ya tambara da karo zari shi kai wai don Allah ya ja mai kunne ya bari to ka ja sabbi abin ku ya ne gare mu ka ja ka ja magana ne ka magana ne ka ja magana kake ta da kuku duka magana gare ne magana gare ne ka ja alamu rahi bari ha lahiya Allah shi wa ma'ana sai mun ka kawo wallahi wane kai gojo ne kun ka kawo ƙara? kai mun ka kawo kara amana wane ce baka ci amana kowa baka ci amana tsaya ya zauna Allah shi rufa ma asiri Allah shi taimake ka amin wa kawo ƙara ta cikin ku ku duka mu ka kawo kara eh ni ni ban ba ku abinci ba Allah sahamin da sallah sai bai muku sutura ba Kan ka Domin ya ba. Bari ka ji abin ka Me ka da shi? Me A da masa ya da zari. wani abu ya zari. Mu da in mu gida. Ni ba iya. Wallahi To a Shi da mana ake gani. Allah shi baka yawarai. Shi na bai bar Ni zari na ba wani abu a ciki ne ba. kuma zari na karantar wata da jama'a to wallahi ni abin ya ishe ne ya sha ni. to in ya ishe ka ka mutu in har ba ta yarda to ni gore saurara kai ba ka kamar za ido wurin ku saurara kana wani ba fada na ba wannan saurara ta aka yi to ko magana ta aka yi ta zarin ka ba ka gamci ciki ko ku tashi ku jiwa da yake eh. ku wallahi kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai Kan ka baggamci an wuce ƙauyanci. ka an wuce ƙauyanci. da tijo kama bakin ka kwaɗin batun banza. Kan ka an wuce ƙauyanci. Mai zari yana gamci yara na biya baya irin hakan ga sai muzi. Kan zari ka baggamci an wuce ya sako ga gwamnati don da ta jina gamci ba zari ba ko kan shedan yake kiɗi ta hana mai gwanin batun banza dan zari ka ba gamci an wuce kawai kai da ci da kama bakin ka ka bar gwanin batun banza dan zari ka bar gamci an wuce kawai kai dan zari a ba gamci an wuce kawai rage ka jira da ka bar gamci an wuce kawai ya kamata wannan a kira shi fada a yi wata babbar shawara da shi game da wannan don wannan wata hudu ba ce yake ba. ai gari da yana ta faɗa ma ne ce akwai makarin da yana ji to shi kenan da takalma eh. ka ba yaron nan masha Allah wannan ya buri oh. to kira shi kun ji kuma ya na yi zafi wannan na na don shi ko kuwa a ah. ko hadi tun nan gaba ga sarki a'a ba mu ta azumin ka da ba mu azumin nan nan da kai a'a in ba da to yanzu da ka tashi sai ka sai da mu ba mu zari mu ma mu kiɗa kuma ku kiɗa ba ina nan kai ina samu ƙari to ya ce ya samu ya ce ya ce kamar ya ce eh? kana zuwa zari ko Allah ce ya ce ta so ya ce ya aya aya ba shi ba shi eh, eh, ta so na kai dan zari ka baggamci an wuce ka ƙauyanci dan zari ka baggamci aiki ah, hashe ma zari ya kai to abinda za a yara su koma to mun gode to ku je kuma da ai sai mu ni gida ni to to eh, to sai ya ku yi ta tsaya in cin maku to sai jibi to sai jibi dai ran kasuwa ina ranar kasuwa bukuyo to mu ta to ranka daɗe ku ta gida ni ba gida kun kai ba ni ina da zuwa kasuwa bukuyo ɗin Thank you. Allah mun riga mun daidaita ta. Ranka eh, yanzu ya kamata wani zama. ya kai masaki eh. shi ni gaina kallon su garwa ƙasa da sama bida su ya kai dan zari ni ni da ka zari aka cewa a yi kallon garwa da ƙwarya ƙasa da sama ko ne sako wallahi ba ta da wani a tsaya ka ga ko ni har ka duk ana son wanda masaki wancan wanda masaki wanda ka aiki wanda ya yi aiki an ka koro shi a ko ba koro shi an kai ba to mi an kai mai a ba koro shi an kai eh, ritaye babu wani ritaye ba barawan biro koro shi an kai daga ma'aikatar kuma hamma ana biya ne fansho da garatu fansho da garatu don ana biya ba ruwana da wani fansho komawa muka yi mutum iske shi amma kudi ba in kuna kiɗa min ku kiɗa min ba ba ba gamci bala a yi tayinta abu kina ma muka amma kako gojirgo ana abin da kai kanka da buca masaki dan hada da koko kanka da buca mataki dan hada da koko jiwa kanan dume koko sha'a eh? ya kai ko eh. kai muhawara eh. ka gane duk wanda aka yi ma duk wanda aka wa zamba ba a faɗin suna ne ba a faɗin suna ne ko ya san ya aikata shi zai ganewa da kai ne kai ni dai wallahi dai ko gamcin ma ban iyawa amma abin da za a kai tunda da mun san dai barawon biro na an ka koro da ma'aikata yawa kidin sata muka yi duk garin ga kowa ya san aiki ne biro eh. ko haka dai kace an sani tunda duk to barawon biro to shi kenan ko na ba kidin zari ko na ba zari ko na baki din zari ko da na ko da zari sai na ta da ganga me ruge bai barin alisabda sati din barawan biro ina da waka dai wane can wurin aiki mun je yanzu an kore ganga me ruge bai barin alisabda don zageru je bai bari ko na baki din ka soke zari ko na baki din ka soke zari sai na ta da don zageru je bai bari amin farka don zageru je bai bari amin farka don zageru je bai bari amin farka don zageru ta zama alkhairi gare sa ganin nan kan harkokin da suke gudana na siyasa a cikin wannan jihar ko kuma ce wannan ƙasa ta najeriya abubuwa ne masu ban mamaki da ajiye saboda haka abin da mutum zai shi ne sai ya kasance cewa ya yi nazari kafin ya taka ko na bakkidin gari ko da kayan da laifin sai na ta da gangame ruge mai barin alin sabta sakidin barawan biro ina da waka dai na can wurin aiki mun je yanzu an kurai gangamin bai Ali alisanta ba awa mutum kwatam babu binciken laifi a awai kudin olis ya kada da halka dai gangamin ruge bai barin alisanta inda kamar yana aiki mai yawa a kyale shi daga sayinin naira tallake kadiro ne gangamin ruge bai barin alisanta wani gangamin ruge bai barin ko na baki din zari ko da kayan nazari. ko na baki din zari ko da kayan nazari. sai na ta da dangane ruwe bai bare halin kanta saki din barawan biro ina da waka da wani can wurin aiki mun ji yanzu an koya dangane ruwe bai bare halin kanta labani kurciya kotu za ta sha ruwa ta yi koto ta ce mahodi jam tabbatan abin cuta ganga meru ne barbada ali dan wake guda ka bata iri yan arewa na ce muku ko da gobe hilina ganga meru ne barbada ali ganga ganga meru ne barbada ko na bacci din zari ko da ka kalla zari ko na bacci din zari ko da ka ya ta zari ko na kar da ganga meru ne barbada ali ganga ganga meru ne barbada ali 蒙古的，我等我等不等不听不听不听，蒙古的，蒙古的。管他，日理万绪。 Eh. wallahi tunda ni mai zari ban ga ya ji ciwo ba eh. wai har da kuɗi ya bamu abin da mamaki fa wai zan dauka kungumi wallahi zan dauka wallahi ce gida ni zan na inda kurma wanda ya taba bita bina da sungumi in shi sungumi ne wallahi in yi mai roce to sai ka dawo ke sai na zo muna kan gida duk wanda aka yi za a yi to to shi kenan ala ina da magana da kai eh ce ina da magana da kai ta so mu sai mu kiranta wallahi ba faɗa baka komi nan ne ka sai taso cikin girma da arziki mu eh, ta musulunta wallahi Ina na na zo da tashin hankali wallahi ka taso mu ta mai magana gaskiya wallahi ta in kuma sababin aka so ai shi da hon kana in ka da ta kana min wada domin me magana ka eh. me ya haɗin ka da matan da ni gani kwanaki kana magana da su mata eh yaushe yaushe wallahi ka faɗa min koko in ji dalili mata eh matan da ni ga kana magana da su eh yaushe kwanaki lungun yan makera wasu mata su biyu ka faɗa min wallahi ranar juma'a ra'i oh na tuna na tuna eh, eh. wato da zaura ni so in ƙara to eh sai ni gasu tare da wani yaro kyashe su mata biyu ko eh to sani gaskiya da wani yaro kiyashi eh. to shi na da kwana da nita sai ni koma gida Hmm. sun ka wuce hmm. da sai na sa ni tunanin irin abubuwan da ke faruwa hmm. na game da aure sai ni koma can ni zo ni samu kiyashe din yaron kiyashe ko yaron eh. da ta da su ba eh. sai ni ce mai to Allah ko ya san wani bayani akan waɗannan mata da nake su tare eh. sai ce mai aure ya sani sai ce mai matan aure na to tun wannan lokaci da ya faɗa ni to tun wannan lokaci ban koma ma gita wajen wannan shiya ba ma bale ma dibe wallahi kai arziki mata nana garwa da ka kuru Allah ka kuru Allah wallahi zuciya nake cikin in ma haka in shaɗe ka ka kuru Allah eh? ka kabi ko yan boko ko ko ko wace iri ko iri ta samu ah. kuma dan tamani tana nan to ana iya ina iya yi wallahi baka ji har zambo ni shirya maka ba ina bacin ka ina gaggame ruge mai mara alin sabta ni wa ganin ina ala ko biro kai yo barin aiki kai ba ko roka an kai ba to to Allah ya hakuri kaji <laughs> wallahi har na hasala to koma wurin ka kai zaman ka kaji eh tahiyar ka na gode to ni ma gida da wuce ka yi hakuri kaji garwa na da ƙwarya kaji to mu zo furantan tattara a huta eh? a zazzamna akwai gajiya ina ki aje kwanon kuma tasat to a dauke ta ba ki dawa zaki ba mu ji abinda za mu yi gidan kwando abinda za a yi waɗanda za mu fara zuwa inda suke kwando maroƙin baki Eh? in mun ka zo gidan kwando duk abin da mun ka samu in ya ba mu dokin to in ko bai ba mu ba to sai mu wuce gidan zaiko na kan san shi zaiko tunda ka ga durkumi ya ba hamshaki kiɗi kakanmu to ashe ko bai hana muna koko koko eh? kana san zai koya hana muna doki hmm? ka gina turken da nice na gina na gina turki a dan gajere ne to kaji ka to in doki ya kubce fa wallahi ina ina ina ina ci ma mutunci da shedan a kaka saba ki gina turken doki an a gina sai ko hada bashi kashi tuma ba mu rokin ba kai dan eh, ga dauki dauki turunka a dan jinjina mu jiya ko mu zo gida na roƙo kwando maroƙin baki na manuka himaroka ga zaune ba ta yi ku tashi tsayewa da muka yi can injiya in ta kama na ji kai kana wata haniniya kamar an ɗarme dokin da ba ciyawa mu tashi mu tashi kowa ya tashi tsaye in jiya aje kan ji wani abu da ya karo kai ɗauki hitilarka tsaya nan komo daga nan kai tsaya nan ke komo daga mm, nan ne kai runtumi gurguso nan haka gurguso nan niste don in mun ka zo eh, na san da an tar da kwando insha Allah yana ba mu in Allah su yanzu ku mu zo gida ne hiru ku kwando maru na manuka himaru ka ga yanzu ka waƙar zaiko kun san dai tun kwanaki mun yi ta garwa ke mance waƙar zaiko ban mance ba ke fa ban mance ba kai ban mance ba ba mance ba kai fa ban mance ba to a dai ta yi duk da haka nan ban zuwa cikin taro kiɗi ya bani kumiya oh gaskiya hmm? ko ko ni ka gani dan galadi ma gaskiya na wannan fa kai ka gado a ba ka dode dan makida zai faɗan mu abu kai ka gado a ba ka dode Ke baki bi ne ba. shayi shayi to tun da gidan tun da gidan kwando za mu isa mu fara tafiya da waka sai mu zo gida na yi roƙo kwando maroƙin baki na manuka shi maroƙo ma a kansala da chairman dan chairman ga kansala a zo kansala na chairman sakatare na kuna gaskiya ya to sarkin baki baki ya to ma ga su barka da arziki na chairman kansaloli na kansaloli na barka da zakuwa barka da arziki chairman ma ah, madalla ah, ah. Allah ta mariko jaman na kansaloni Allah ta mariko sakatare na kuna sakatare ga jama ga san wai dai ada na na san yanzu ana na da ni yanzu wani gani ya kai bai da jaman Allah tabbata sakatare rike ma kamfanoni su kuma su kama ma amma ha don ya kamata yin na hukuma ne ya tanga saboda na tabbatar da Allah ya son zaka wani na iya gani na an so ya tafi na da shi kuma ya yi roƙo ka ko ga bai yiwa amma waɗanga kan bayan nake su da hannu ka. a lahiya lawalla wai dai magana je a shekara ta kawo mu wai roƙo na mun ka kawo gidan ha ai na ni kan na ni na bar roƙo ka bar roƙo a a ni kan a a a eh eh eh ka haɗi gaskiya saboda an kama yanzu ba neman aikin gwamnati ma an yana yi aikin gwamnati kaka nema eh, eh. don ka bani na bar roƙo ka ga yanzu ce wani yana nema to ce wani ne kai noma kai ka samu kuɗin ko ki a wai da ko kai ko noma ko kwangila ba ka bani ba ka bani ni dai ka san a neman in kuma ka san ka san wani ni kan ka gace wani kuma so shiga cikin gida in har ka ga ta lalace wani mai abin da ka nufi kwando kana nufin ba kafa a ni na ce ma ni na bar roƙo ka bar roƙo ko ni ka ta ni b'a ka ce ma ka bar roƙo waton ba ka so ka cikin ka ko wa ashirin ka wa haka na wani gira haka dai na kawo shaidun kana gira wani gira ka ina dan kaladima mu bashi mu ta gidan zai ko in mun ka zo gidan zai ko ne ba mu doki da ɗan mota aka ba ai wani rabo na amma ni ka na ce ma ni ka na baro eh ka baro kofa kun Allah ma haka ba ta min lokaci in ta yi ni suka jira kai wani ya lalace sana wurin yawon amma dai kun ba mu